فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا daga cikin ahalar kitabi akwai wanda ya imani da abin da Allah ya saukar ga annabi Ibrahim da sauran annabawansa daga cikin zuriyarsa daga cikinsu akwai wanda yake bijirewa imani da shi to wannan ma shine matsayinsu a kan abin da aka saukar ga annabi Muhammad kuma wuta ita ce azabar da ta dace da wanda ya kafirta daga cikinsu.